a yammaci na sha biyu da farko sha biyu ga wata na arba'in da takwas, wanda ya dace da yammaci na da bakwai ga wata na shida shekara ta dubu biyu da da ashirin 2026 miladiya ta annabi isa alaihi salam a cikin wannan littafi namu na tasiru du'a gyara wa mutane bauta da suke yi gyara wa mutane wato ibada da suke da addu'o'i da suke yi don su dawo suna bauta Allah daidai wa daida gwargwadon iko za mu tashi bi'satu khatimil anbiya'i wal mursalina muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma'ana aiko cikamakin annabawa da manzanni annab muhammad sallallahu alaihi wasallam mun ji yadda duniya ta fara ta fara da tauhidi tun da kan annabi adam har zuwa lokacin annabi nuh daga nan ne shirka ta fara shigowa har zuwa lokacin annabi ibrahim har zuwa ƙasa ƙasa ƙasa har zuwa kan annabi isma'il alayhi salatu wanda yau zamu ji bi'satu khatimil anbiya aiko tikamakin annabawa wal mursalin da manzanni muhammadin sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam مالك لما كانت أمم الأرض كذلك من الشرك والوثنية بعث الله النبي الرسول الخاتم لجميع الأنبياء والمرسلين المبشر به من المسيح ومن قبله من الأنبياء والمرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم داعيا إلى ملة إبراهيم ودين المرسلين ودين ودين المرسلين قبل إبراهيم وبعده داعيا إلى التوحيد الخالص ونبذ الشرك أرضيه وسماويه وسد ذريعة هذا وهذا فنهى عن اتخاذ القبور مساجدا ونهى عن الصلاة عليها وإليها وعن تشريفها وهذا لسد ذراع الشرك الأرضي الآتي من تعظيم الموتى في قوم نوح عليه السلام ونهى عن الصلاة وقت آه، وقت طلوع وقت طلوع الشمس ووقت غروبها لسد ذراع الشرك السماوي الآتي من عبادة الكواكب في قوم إبراهيم عليه السلام نعم ما نتبعثة خاتم الأنبياء أي كوتك متن النباوة wal mursalin cikamakin manzanni muhammadin sallallahu alaihi wasallam ana muhammad sallallahu mana ce lamma kanat umamul ardi yayin da al'ummatan duniya suka zamo kazalika akan hakan ma'ana akan shirka kazalika min shirki akan shirka sun bar wato duk tsarin da annabi Ibrahim annabi Isma'il suka suka na wal wasaniya mutane suka cikin kansu a hali na bautar gumaka wasaniya bautar gunki shirk shirka kawai ana cin wannan yanayi ba'athallahu an-nabiyya sai Allah ya aiko annabi an rasul manzo al-khatima shikamaki li jami'il anbiya'i wal mursalin shikamakin gabaki ɗayan annabawa da manzanni da shi aka fara da shi kuma da yawa Shi ne ƙarshen dukkan wannan annabawa idan ma kalla dama li kulli bidayatin nihaya duk wani abu da ya farko sai karshe da duniyar nan babu ita ka samu da to dole za ta tashi dole sai ta tashi wallahi manzancin nan Allah farar da shi ne to dole zai kare shi an fara shi da annabi Adam an kare shi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasa ce ma kana Muhammadu ma kana Muhammadu aba a'adin min rijalikum wa zalika rasulullahi wa khatamun nabiyyin shi kuma cin annabawa ne shi yake cewa lamma kanat umamul ardi yayin da al'ummatan duniya suka zamo kazalika akan wannan yanayi mina shirki na shirka wal wasaniyati da bautar gunki ba'a Allahu an rasul sai Allah ya aiko annabi manzo al-khatima Cikamake li jami'in anbiya'i wal mursalin cikamakin dukkanin annaba da manzanni na'am al-mubashshar bihi wanda tintaji tintali tali wato wato annabawa sun yi bishara da zuwan samir masihi kamar annabi isa ya bishara da zuwan annabi muhammad sallam wa mubashshir bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi ahmad nazo kuma ne muku bishara da wani annabi da zai zo a bayana sunan ahmad an gane na'am shi ta ke cewa zai cewa mun ba da wajen suka zo a bayansa a waman kuma da wajen suka fitin kafin cikin an biya cikin annabawan mursalin da manzanni wannan yana gaskaci a fadin Allah subhanahu ta'ala wa yaqulu akhadha Allahu mithaqan nabiyina lama a atitukum min kitabin wa sun hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum sai لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وخصم عن ذلك إسري قالوا أقررنا قال فسألوا أنا معكم من الشاهدين الله تنقى مسلم لو كنت الله يرئي الكور النبوة دكا كابو ما يكون da ya rike alƙawarinsu ya ce idan wani annabi na ya zo annan muhammadu sallallahu za ku yi imani da shi za ku yadda da shi za ku karfafe shi za ku yi kamar a haka ransu kun tabbatar wa akhadtum ala zalikum shiri ku rike alƙawari akan haka duk annabawa annabi Muhammad sallallahu shi ne shine shugaban su ne jagoran sai ma kayan da za a turo ka sai kayan da annabi Muhammad sallallahu ya fi ka, kuma za ka yi bishara da zuwansa النبي ibrahim ce ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك wa كتاب الحكيم al-hikma wa الحكيم wa kana azizul hakim ah tuni ya san Allah ya gaya musu waye ya ga annabi ibrahim da aka yake roƙon Allah ai maza maza a kawo kuma a sa a cikin tsatsona Allah wannan annabin da kake da zaka sa a cikin tsatsona wannan annabin da ka girmama ka bashi ka birin ƙasa to Allah ka saya ya zama daga cikin ƴaƴana subhanahu wataala yake cewa ومن قبله المبشر به وان داك بشارة لشبن المسيح تنقى النبي عيسى ومن قبله دوتا نتكبرتين كافو النبي عيسى من الأنبياء إلى أن النبا والمرسلين دمان ثاني محمدا الله يأكم سأل محمد صلى الله عليه وسلم داعيا يا كوني ينا من كرة إلى ملة إبراهيم إذ هو الدين النبي إبراهيم ذو الدين النبي إبراهيم أنه محمد صلى الله عليه وسلم يا دوني جدد الدين على النبي إبراهيم أنقاني واتبع ملة إبراهيم حنيفة قال قل فدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين الله تكسير الله يا فتك السياح يا فتك السياح فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفة وباء الدين النبي إبراهيم حنيفا واندمي وهني التوعيد يكوتي وهني الشركة wa ma kanin min mushrike bai taba zamowa daga cikin mushrike ba Wani kenan ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana min mushrike annabi ibrahim ba yahude bane ba ba nasare bane walakin kana hanifan muslima wato shi ya miki wa hanya tsotsar ne ta ɗaya ta Allah da buta kuma musulmi ne bai taɓa zama daga cikin mushrike ba na'am shi ne sai yake cewa yake cewa da'iyan ila millat ibrahim annabi ibrahim wato annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana mai kira zuwa addinin annabi ibrahim wa dinin mursalin da addinin manzanni kabar ibrahim waɗanda suka zo tun kafin annabi ibrahim wa ba'da wuri waɗanda suka zo a bayansa da'iyan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana mai kira ila tauhidin khalis ala lillahi dinin khalis yana yin kira zuwa ga wato tsayinta Allah tauhidi ta tacce tauhidin da bai jirkita ba bai gurbata ba babu guiba a cikin sa babu dattin shirka a ciki wa nabzi shirki yana kira zuwa ga watsar da shirka ardihi ta ƙasa wato shirka ta ƙasa da shirka ta sama shirka ta ƙasa bautawa mamata kamar yadda ya faru a cikin mutanen annabi wa samawihi da shirka ta sama bauta. taurari da muka faɗa wasan da zari'a ce haza wa haza annabi Muhammad sallallahu ya zo ne dan ya toshe hanyar da za ta bayi zuwa ga shirka ta ƙasa wa haza ya toshe hanyar da za ta bayi zuwa ga shirka ta sama annabi sallallahu a nan duniya duk jawabansa kar a yi shirka ta ƙasa irin shirkar da mutane a Nuhu nufi suke kada a yi shirka ta sama irin shirkar da waɗanda aka turo annabi Ibrahim gare shi ma suke an gane ko an ibrahim an muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ah yace atadaruna ma za kana rabbukum kun san abinda ubangijin ku ya faɗa yau hadisi ibn abbas inji maza sai suka ce ba mu sani ba ya maza sai ce asbaha min ibadi bayina sun waye gari mu'minun bi akwai wanda ya imani da ni wa kafirun bil kawkab kuma ya kafirce tauraro kaga wa kafirin bi mu'minin bil kawkab akwai wanda kuma ya kafirce mun yayi imani da tauraro sai ce fa amma allazi qala amma wanda yace mutirna bi fadlillahi wa bi rahmati amma na ruwa saboda fadala Allah da rahmatsa sai ce fa zaka wannan shine mu'minin bi shine wanda yake imani da ni kafirin bil kawkab yana da kafirce tauraro wa amma allazi qala amma wanda yace mutirna bin nau'i kaza wa kaza an mana ruwa saboda tauraro kaza da kaza tauraro kaza a daraja kaza a albarka kaza yana gidan kaza shi yasa muka samu ruwa tauraro ne mana ruwa wannan kafirin bi shine wanda ya kawo sai mun mu'minin bil kawkab shine imani tauraro kaga nan ya toshe shirka da ake ta sama yanzu akwai suna nan suna wai a zuba ƙasa a danna jafa a watsa a baje a ce ai kai hawa'i ne kai turabi ne kai mani ne taurara kai na gidan tara naka yana gidan goma ai da aka watsa sai aka gano kaza sai aka gano kaza billahi allazi la ilaha illa huwa wanda yake wannan mutum ga kafirci ne wannan kafirci na zuwan Allah tauraro shi da ya halitta tauraro shi da ya halitta tauraro akwai wanda ya isa shi wa Allah Kusai? haka ce wa wala yushriku fi hukmi ahadan baya Allah baya tarayya da kowa a cikin zartar da lamarin sa subhanahu wa ta'ala yace wa saddi dari'ati haza wa hadha ya zo ne toshe hanyar da ta bayi zuwa ga wato shirkan nan ta ƙasa wa hada da shirka ta sama na farko ha, sai hani an ittikhadul quburi masajida a kan riƙar ƙabaruru a matsayin masallatai daga mutanen baya bauta wa ƙabari suke da ta ƙida na alaihim masjida za mu riƙi masallaci a kan ƙabarinsu haka suke cewa ya ce na ta ja'al ƙabari wasu yau ibat allah ka sanya ƙabari na ya zama gunki wanda za a dinga bauta masa ya ce la'anatullahi ala yahud inuwar allah ta tabbata ga yahudawa ita ka zo kubura an biya ihim masajid saboda sai da kaburruwan annabawansu a matsayin annabawansu a matsayin masallatai fanaha sai hani an an ittikhadil quburi masajida akan rikar kaburruwa a matsayin masallatai wani ha sai hani an salati alaiha akan yin sallah akan kabari wa ilaiha ko a sallah ana fuskantar kabari wa an tashrifiha hani kuma akan wato daga ƙabari. kabari domin hadisi sai na ali wala qabran mushrafan illa sawaita babu wani kabari mai tudu sai ka daidaita shi wahaza hada annabi sallallahu alaihi akan wayannan ne na kabarin Littafi dan toshe zara'i shirkin ardi hanyoyin da za su bari zuwa ga shirka ta ƙasa a faɗa akwai shirka ƙasa akwai ta sama al'ati wacce za ta zo min ta'azimil mawalta wacce suke faruwa ta hanyar girmama mata fi ƙomi nushin a cikin mutanen annabi nushi ya faru wannan mun gabatar da shi alisalam wani ha kuma ya ne ainihin salati gabarin yin sallah waƙata tsulu'i shamsi a lokacin da rana take ƙulluwa wa waƙata ha da lokacin da rana take faɗuwa su saba da mai lissaddi zara'i shirki samawi don toshe hanyoyin shirka ta sama don masu bautar rana da masu bautar wata duk sanda rana za ta bullo a lokacin suke zuwa shi mata sujuda ta bullo a kanka kaga to yi zace da aizan ce kar a yi wannan sannan su tana zuwa ko su wato gurfana a sanda za ta faɗi ta faɗi sun gurfana to zai shari'a ta toshe nan ta toshe nan <laughs> lissajin zara'i shirki samawi don toshe hanyoyin shirka ta sama al'ati wata ita tana nan za ta zo min ibadatul kawakibi da daga bauta wa taurari fi qaumi ibrahim a cikin mutanen annabi ibrahim kaza shi mutanen annabi ibrahim bautar taurari suke su bauta wa rana su bauta wannan to amma wannan kuma al'umma wanda suka tabi a cikin kuma da hada dubbin tunani kasan san dama annabi ya faɗi magana yace la tattabi'unna sanana man kana qablakum yace na rantsi da Allah duk ɗabi'un da mutanen da suka gabata suka yi wallahi ta kunyi tace hatta wani walau dakaru juhra dhabbi la dakhaltum kai da za a samu kai shiga kururumi ko kogo wato na damo sai kuma kun kun shiga a wata ruwa ya ce hazuwan na'al bin na'al sau da sau taro da taro a san da a san duk abin da suke sai kun yi luwaɗi da zina da sata da rashin mutunci da aka yi a lokacin annabi lot na yanzu nan wata ke cewa in ba mu fita ba su bi mu ba duk wani abu da aka yi na laifi Allah ya halakar da wannan al'ummar ta zaga mu yanzu ana yi zai samu ɗorin gidi da shoron Allah ya shi mu malaka wal khulafa takaice maka bayani annal iman billahi ta'ala alladhi huwa al-matlub min jami'i as-saqalaini لا يتم تحقيقه إلا بالاعتقاد الجازم بأن الله تعالى رب كل شيء ومليكه وأنه متصف بصفات الكمال والجلال وأنه سبحانه هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له والقيام بذلك علما وعملا ولا يتحقق ذلك إلا بالاتباع خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم لا كما يظن المتجاهلون أن الإيمان بالله يتحقق بالإيمان بوجوده وربوبيته دون الإيمان بأسمائه وصفاته وتوحيده في عبادته ودون المتابعة ودون المتابعة لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم ما نتسكت ما بغنى أن الإيمان بالله تعالى إيماني دع الله ما أرجو التركيب huwa ya to allazi huwa al-matlub shine abin nema shine abin da ake nema min jami'i sakalaini daga dukkan mutun da aljan an ce sakalaini mutun da aljan Mutun da aljan su ne waɗanda suke mukallafuna awwal ma yajibu al mukallaf mutun da aljan ake nufi shine abin da ake nema a wajen dukkan wayannan halittun guda biyu mutun da aljan la yakin mutu haqiqo shi kuma wannan imanin gaskiyarsa ko kuma baya tabbata ko ma'anarsa shine haƙi. ma'anarsa ba ta tabbata illa bi li'tiqadil jazimi fa dai sai kikkawan kudiri na yanke bi anna Allah ta'ala cewa Allah mai sarki rabbu kulli shay'in shine makagin kowane abu duk wani abu da gani Allah shi kake shi wa malikuhu kuma mallakinsa wa annahu kuma lallai Allah mai sarki mutaffifun mai siffantuwa ne bi sifatil kamali da sifofi na cika wani jalali da girma ba wani abu nasa ya tawaya ba wani abu tawaya tauyayye a tarar da Allah Wani jalal kuma komai nasa mai girma ne abin girmamawa ne wa annahu subhanahu cewa Allah mutsaki wal Shi ne wanda ya bi tantanta lil ibadati da abota masa ma'ana shi bi tantanta da bauta ba wani bigiran bauta a halitta kaf sai Allah ba wanda za a bauta sai Allah domin abin da yake wajen wanda duk za a bauta wa ya kamata ya halicci wanda zai masa bauta ke zu duk duniyar nan waye halitta in ba Allah ba haza khalqullah fa aruni ma za khalqal ladina min duni wannan sune halittun da Allah ya sama da ƙasa to wanda yake ba Allah ba a nuna shi ma abin da ya halitta namuru da yake cewa Allah ya ce o kada bi yawo wa idh qala ibrahim au kala eh, yake cewa rabbi alladhi yuhyi wa yumiitu sai ce ana ushi wa yumiitu Allah ni ubangiji na yana rayawa yana kashewa sai ce a ce ayyuka ana rayawa kashe ce a masu lafi biyu kau kashe mu wannan kai kuma na yafe ma annabi ibrahim dama ai kuri wato kofar da goyi masa da ce inna Allah ya ati bi shamsi min al-mashriq fatu ya min al-maghrib Allah yana zuwa da rana ta gabas kai ka zo ne sai mai sai ce fa buhita sai rikice ya rude kasa magana shi ne ma'ana buhita babu yake da zikafa Allah ya yajib mu zalim eh eh ya kasa magana sai ba ce to wannan fa ya zo ne ba zai rusa muku addini ku da ga da iyan ku da wa annahu lallai annahu sarki sarki wato mustaqsifun mai tubbantuwa ne bi sifatil kamani da sifofi na cikawar jalali da girma wa annahu subhana cewa Allah madaukaki wal mustahiqu lil ibadati shine wanda ya cancanta da abota masa wa'ada shi kadai la sharika ba tare da an masa kishiya ba wa'ada shi kadai ke la sharika ba shi da abokin tarayya wal qiyamu kuma dole a tsaya da haka ma'ana cewa za mu imani Allah shi fitantata da bauta masa fito ta hanyar ta ce ilman ta da wannan abu domin haka Allah ce fa'alam ka yi ilimi da kalmar la ilaha illallah wastaghfir dhanbik walil mu'minin wal mu'minat wallahu ya ya'lamu kuma wa maswaakum ma bukhari kullu babi yace babu ilmi qabla al qawli wani amal babu yake magana akan a fara yin ilimi kafin a faɗa kafin aikata sai ce li qawlillahi ta'ala saboda fadan Allah subhanahu wa ta'ala fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir dhanbik وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم فلفلن الله تي فاعلم كفارين علم اقرا كراتوا كتبا أنه يد الأمر يجي لا إله إلا الله بابنا أبو توالي قسيادة السنة فاتيكي الله شكالي واستغفر لذنبك كان يمغافر ذربانك وللمؤمنين والمؤمنات كان يمغافر إنقوانك مؤمنين ماذا إنقوانك مؤمنين ماتا والله يعلم تقلبكم Allah ya san wajen kai ko mo ɗinku a nan duniya wa masuwa kun kuma ya san kuma ku a lahira subhanahu ta'ala yace wal qiyamu bi zalika dole a tsaya da haka ilman ta hanyar ajiyar ilimi da wannan ma'anar wa amal kuma aiki kenan wato al ilmu wato al imanu wa amal imani aiki ne kuma ilimi ne wannan shi da akida ta al-sunna ba kawai al'imani ko akwai itikad ko ƙudiri ne kawai kayan duk akwai Allah shirke amma a gaba kuma za ka iya zuwa ka aikin shirka to ne yi bambanci ka da Abu Jahal wanda ke da lati da uzza da a ji ba ta bukce ba Allah ba duk kafiran duniya sun ce akwai Allah sun ce su bukce ba Allah ba sun ce kawai da ya dauka shi Allah ne babba wani kuma su ne mace makansu a'udhu billahi ta'ala Allahu Allah yake cewa fa innahum la yukadzibuna a su ba ka karanta ka walakin adh-dhalimuna bi asma'i jahdun awin ka fi aj'al al-alihata ilahan wa'ida inna hadha la shay'un ujab a wai shi yanzu wannan annabin da ya yazo ko sai ce mana mai da allolin nan gaba ɗaya. tarin alloli kowa zai tsara da nasu a ce a mai da shi Allah ɗaya, wani ya abu mamaki mu ba mu abin nan mun yadda akwai shi tattace ha'ula'i shufa'a'una inda Allah wannan su ne za su kwace mu a wajen Allah shi yasa muka ce mu rage hanya da su eh wani wanda suka suka ce a ma na abuduhum ai ba kuma yasa muke bauta musu da illa bi na ila Allah zulfa a'a dan su ƙara kusantar da mu zuwa ga Allah kai yanzu misali idan yanzu matsala ta faru ai za ka ɗaga waya ne ka kira DPO in ji wani mashirici ya ce sai ka fara abin nan in haka ne ka kira Allah ai dole sai ka samu tsani ai kaza ai kaza ai kaza ai kaza to da wannan abu ake yaudar mutane shi Allah a babin bauta ka duba duk gaba da aka yi Qur'ani tambaya ta sai ta samu da sallama tsakiya wajen bada amsa amma da ka zo babin ibada Allah bai sa tsani ba yas'alunaka ma za kuna, tana tambaye ka akan me za ka ciyar sai ce qul al'afu qul al'afu ka ce musu ka zai shiga tsakiya ce ne musu rara za su ce abin da ya zama bayan bukata yas'alunaka anil jibali tace fa qul yanzibu harbi nasba yas'alunaka anil ma qul islahu lahum khair amma a yi wajen bauta ko za ka alaka ibadi anni bai ce fa qul fa inni qaribun bai kowa a wajen ba fa inni qaribun da sai ce fa qul fa inni qarib to ka ce a nan ba kowa a babin bauta kai ɗaya za ka ce wajen Allah wajen Allah kare ka tafi annabi ba ba a sa shi a tsakiya ba to Allah ka ba mu ce ana jar jama'a fa wallahi alazim wannan rataye-rataye hotunan da ake ba karamin zalunta al'umma ake ba kuma al'umma an gane mutum ya karatu an gane cewa waye a duniyarsa a lahirarsa yanzu Allah ya jarumce ka a zama na irin wannan kasar shugabanci bai tsaya ba al'amuran sai kaga a nan za a haramta ma jin daɗin duniya lahira maka jika kana kwanku ya kamata a nan duk mutumin da yake wannan ƙasa irin tamu na farkon mu gode wa Allah sannan kuma ya nemi imani kyakkyawa gangariya ya zama ya fara da shi saboda ya samu lahira domin ba karamar jarabawa kake ciki ba musamman mutumin da Allah ya jarabce shi da sanin ya kamata duk mutanen da suka san ya kamata Allah ya jarabce su zaman wannan kasuwa lafiya shiga bala'i mutum mai saiti ya san ya kamata duk da aka abu ya ci a tsakashi da ka za a ce da ka ba za a tuntuɓe shi ba za a saurare shi to ire-iren wayannan mutanen da suka san ciwon kansu suka san ciwon kansu suka san ciwon kan al'umma suka san cewa ga yadda za a yi dama ba za ma a tuntuɓe su ba ba za ma a yadda da su ba to wannan tana cikin tashin hankali yanzu kuma a nan tana cikin irin wannan a lallako kuma wani kawai zai lalata ma akida ya haɗa ka da shehi kai ta fama ya haɗa ka da wani mutum kai ta fama da shi ne za ka da shi zalunci ne wallahi azum zalunci ko mutane sun ga jam'iyya ta ta siyasa ba duk wannan abubuwan jam'iyyu ne siyasa ya kamata ka banci haka jam'iyyu ne akwai shugabanta na ƙasa akwai na jihohi akwai na local government akwai na matakin unguwa a hannun kan akwati ma wannan jam'iyyu ne saboda yanzu kula da kyau harka ce ta timuci ya goma in ya gama wani shi ne wannan tsakani da Allah babu wani abu a wannan abu domin duk wanda ka ajiye a cikin zikaci a wani ni na ji to da Allah ni yanzu na ganin ni zan bi Qur'ani da hadisi Allah sallallahu abinda magabatan nan kana ganin ne zan iya shiga aljanna kai da ta me zai hana to amma ai abin da ya sa maka to wai kaza wai kaza sai ka mai maka to haka ne tun da aka maka Allah to abanna akan na manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam abanna akan na sahabbai kuma duk wannan wanda ake kokarin a kawo maka daga wanda yake irin su da shekara 50 to da shekara 30 to da har yanzu kuma kun yi zamani da shi kasar da ba kun taba gaisawa kun zama a kujera daya sai a ce sai ka bi wannan mutum zaki shiga wanda ake cewa ya rufu da daɗewa ke shekara 250 wanda ma bayan an ci an cinye komai an cinye komai amma mutum da rashin rabo sai mutum kuma ya zai biyo na mutane su sa ka abin da Allah da manzon za su fice da kai Allah ya shi mu malike cewa wala yatahaqqaqu zalika shi ba imani ba zai cika ba aiki da ilimi wanda zai sa imaninka inganta ba zai tabbata ba wala ya tahaqqaqu zalika hakan ba zai tabbata ba illa bi ittiba'i khatimil anbiya fa sai da ta hanyar bin cikamakin annabawa wal mursalin cikamakin manzanni muhammadin sallallahu alaihi wasallam ani muhammad sallallahu mana duk wanda yake sai imanin sai ya tsaya mai kyau kai imani irin na annabi muhammad sallallahu Allah ta fa in amanu مثل ما آمنتم به فقد اهتدوا idan al'umma da za su zo ‘yan baya sun imani da kusan kusan abin da kai da sabanka kuka yi imani da shi sun shirya wayanke wannan fa ina bishba in sun juya baya sun ɗauko nasu tsarin daban layin su daban ba naka ba ba naka da sabanka ba fa ina mu bishba suna cikin rigima suna cikin tashin hankali fa Allah wa sabil alim kuma da sanin Allah zai ita maka sharrin su domin Allah yana jin su ko mai cikakken sani ne subhanahu ta'ala yake cewa wala ta haƙaƙu zalika hakan imanin nan mai kyau gangariya Ba ya tabbata illa bi tibai khatimil anbiya fa ke sai ta hanyar bin cikamakin annabawan mursalin cikamakin manzanni muhammadin sallallahu alaihi wasallam an muhammad sallallahu la kama yanzun mutajahilun ba kamar yadda jahilai suke zato ba cewa suna cewa yi annal imana wai shi imani yi annan imani billah cewa wai imani da Allah ya tahakkaku wai yana tabbata bil imani bi wujudihi kawai kai imani cewa ai akwai Allah kawai kai da wai rububiyyati ka imani da cewa ya yi halitta dunar imani ba sai ka imani ba bi asma'i ba sai ka imani da sunayensa ba wasu fati da subobinsa ba sai ka imani da su ba tauhidi da ɗayan tuwarsa fi ibadati cikin bautarsa da ake yi ma'ana ba kan ɗaya tashe da bauta ba ko in ka da akwai shi ke wa dunal mutaba'ati kuma ko da baka yi biyayya ba ne rasuli ga manzon ka ba muhammadu sallallahu alaihi wasallam kai kai in ka ce kai ka ce akwai Allah shi kenan to me bambanta ka da kafiri kafirantar da aka aiko mutane masu sallah duk sun yadda akwai Allah sun yadda kuma ƙariya masu wasu sun zauna da alif sallam sun gan shi sun amma wasu ma sun yadda cewa mai gaskiya ne mai ruwan amana ne duk sun yadda duk sun yadda to kan ne kai zaka baka ce kai kuma kai imanin kai ba aiki a ba zai yi ba yanzu kaga nan a wannan magana da yake cewa la kama yadhunnu jahilun ba kamar yadda jahilai suke da tuba cewa annal imani billah cewa imani da Allah ya tahaqqaqu yana tabbata bil imani bi wujudi da imani cewa da samuwa ko ai akwai Allah to amma da zaka ce masa Allah a sama yake Allah yana da dama Allah yana da ido da ya dace da shi yana da fuskar da a a a ai kawai shi Allah shi ba mai ji ba mai ji ne ba tare da ji ba mai gani ba tare da gani ba mai hannu ba tare da hannu ba mai cuta ba tare da kaza ba mai kaza kaza kaza ba fari bane ba baki bane ba dogo bane ba sanai ke ba a tsaye ba a da yake ba ya zai dike ba ba a duniya ke ba a lahira yake ba kaga shikenan eh mana ki mutul wa adam duk abin da ba shi da siffa babu shi babu shi idan Allah da ya faɗi shubobinsa sai ya faɗi abin da ake yi da siffar yanzu misali wani yanzu yake cewa zai fassara hannu sai fassara hannu da baiwa to sai mutum idan aka faɗi kuma wata tuffa da suke ƙara ɗaure hannun ya tashe shi da wancan maganar ta kai ya koma hannu Allah ya ce cewa bari ya dawo Labarin ya dawo sai kawo su musanna yana da hannuwa guda biyu mabusu tsakani kaga ababen shimfidewa yunfiku kaife sha da su yake cirwa yadda su ga annafaka ga albastu an gane ga kuma tasniya din da aka kawo ibn qayyim a cikin littafin mursa wato mursal sa'id mursal yace duk sai ka kawo abu guda 40 sai da Allah ya faɗa abubuwa guda 40 da za ta tabbata duk sabbar da ya faɗe ta yana da sai dai ka hakuri muktasar sa'id mursal fi raja al-jami'a wal mu'attila akan wanda yake shi ba za Allah yana da ba ai ai a ce wai Allah ya zance ba tare da zance ba wai Allah ya zance da Annabi Musa amma zancen nan ba da kunna ake jin ba ko babu harafi babu baki ko ba da farko ba da ƙarshe a'a to wannan zance to kaga abinda su malamai faɗa mu abinda Allah ya tabbata shi ne laisu ka mitri shi ba wani abu da ya kama da Allah sai ce wa huwa sami'u al ya kore kan wasu ya tabbatar wa da su fobi wanda ya kore shine kokarin siffanta shi da sifofin bayinsa ya tabbatar da su cewa siffarsa ba irin ta bayi bace tasu ta fara kuma za ta ƙare. farariya ce ƙarariya ce kuma ta su wanzuwa take ita ba ma a sa ta a wannan lissafin ta fara yanzu ce Allah ba za a ce yanzu ana sa rai Allah ya kai shekara tiriliya da ni daga za a ce nuna shekara hamsin talatin arba'in kana da sittin an ta hada watanni uku da kwana uku wani ya rasu ya fara a nuna sai yana jariri yana yaro yana kada wata rana a nuna da shi ya kwanta wani musulman mu ce mu fararru ne hawajiku eh mu fararru ne kuma ƙararru shudusun fana su ce farare ƙarari ma'in da kumiyan fad abinda di yake tare da kusa ya ƙare wa ma'in da Allah ba abinda ke tare da Allah wanzuwa zai shi tabbata zai kulmana alaiha fani duk abinda yake ban ƙasa fani dole ya ƙare wa yabqa wajhu rabbik fuskar ubangijinka ke za ta wanzu zuljalali wal kiram ma abokin girma da baiwa subhanahu wata'ala kowa sai ya kare kowa sai ya kare shi sai an bashi. shi la ilaha illallah kullu shay'in halik illa wajha kowane abu sai ya bude sai ya bude sai ya kare wato banda fuskarsa banda zatin Allah subhanahu wata'ala wannan lissafe-lissafe da ake yi ne ya fara kwana kaza ana tsari ka ajiyar da kai ne mutum ya kan da za a ɗauko maka hotunanka na mabanta shekaru sai ka kalli nufin ka wannan ba ni ba ne kaji to ainihin na ganin fuska ta a tsame a kaza da shoronsu ga shi na abin nan <laughs> yau kuma na yau ga nan ɗan kama an noshi nan kama an dojiki nan <laughs> la ilaha illallah Allahu akbar to kaga to wannan ba dai Allah ya cika alƙawarin sa ne amma alhamdulillah shi mumini duk wani abin da yake zama masa ibada yake da shi wallahi mutumin da Allah ya masa baiwa ya samu furfura yana sallah yana tsayanta Allah da bauta wallahi dora har gushin ta kasa yau Allah godiya in dai ka kai shekara ta tun kana bauta wa Allah amma nan ka kaka ta yanke ta hadisi ya tabbata sai musulmi daga ibn abbas in ka kai wannan lokacin zunubi ba ko ne za a rubuta maka ba kafin kai abin da za a rubuta ma zunubi wallahi sai an kai ruwa rana kuma Allah kunya kai ke. ke sa yara a wannan zamani masu ɗauko makami tsare da ciju kawo wayarka malam wannan lokacin dole a shawo ya fa da cije da sani duk inda Allah ma kunya sai ki ji Allah kunya sai ki ji Allah ce girmama shi girmama ne ne fitsi inna min ijlalillahi azza yana daga cikin girmama Allah madaukakin sarki da bi shaybatul muslim girmama ma abocin furfura musulmi wani sultan al mukti da kuma girmama abocin mulki adali duk ran da kaga mutum yana da furfura billahi allazi tsakaninka da shi ta girmama sai mai tuttan da ba kaza kaza kaza kana da girmama ne daraja wa shari'a kalmomin ga kasa kasa domin wannan Allah yana jin kunyarsa irin ya faɗi kalmar akan wallahi Allah Allah ya maka hukunci irin saboda mutum ne wanda ya ɗauki lokaci yana bautawa Allah yana ce subhanahu rabbiyal a'la yana ɗaya ɗayanci Allah yana bautar Allah kuma musamman da tijin na shekaru sun tawo sun tare wajen karatu sun tare a masallaci ya nuna maka kuruce su mai kyau ya nuna maka samartaka coci kuma yana nuna maka dama ai daga ya rage an karbo zufa tafiya ta rage to wannan ya nuna maka cewa wannan alamu ne zai nuna maka in Allah da dan aljanna ne to wannan a ce wa yanzu kuma yaro ya dauko makami ya kalli wannan dattijan wai kawo wayarka ka sa wannan dattijan ya fita a guje ka har ya masa rayuwa ka cutar da shi wannan al'umma ya za a zauna lafiya shi sa kalle su ta jiriba ta nuna ko nan nake gawa masu bincike sun yi bincike an gano cewa duk yaron da ka gan shi yanzu yana wannan abu da ya haifi shekara uku a duniya yana da fara wani abin da kare ba sa dadewa wallahi wani kashe ta ake abin da su yanzu a da mun faɗa yan taurin da tun fi shekara arba'in hamsin yana yi so da menene za ga duk abin da suke da za su gaggaji da can tsaya shandu ba Allah ya kiyaye kaza kaza kaza kaza Allah ya tsare in sun gashi da kaki kima za su kai masa in sun gashi da tsallaka titi tsayawa ya da motoci sai su tsallakar da shi in sun gashi kaza kaza in wani abu suke yi suna ganin su kai a bari ga baba nan ku bari ku bari ko zai tsaya ya zai Allah ba zai sa su ɗauko ba shi sa za a gan su ko girma suka sai ga Allah ya shirye da su ba su mutu kaga suna nan alai suna nan wallahi ko shi tare a masallaci sau da ba sun tarfin jama'a ba cin zarafin abin nan mutum ya taso ba abin da ya sani a rayuwar sai ɗansa Allah da bauta in an zo a shiga wannan karfi a yi waye sai dai an fita sai an dawo wa Allah ɗin su bari su ala aba ma shi sa abin akwai tausayi kuma wallahi ya rasu ne abin tausayi yace annal imani billah imani da Allah ya ta haƙaƙo su waɗanda suke cewa yana tabbata da imani bi wujudi kai kai imani akwai shi wa rububiyyati kai imani ya halitta halitta in an ce rububiyya wato halittunsa kenan dunar imani wai ba sai ka imani bi asma'i iyo su ba sai ka imani da sunayen da suka musu ba ko ka ce ba su da tuffa. ka ce ba baki bane ba dogo bane ba fari bane ba ba ba kai ta sa ba din nan wato tuhidihi fi ibada ba sai ka ce wato ka bauta masa shi kadai ba sai an sai ta ci abota shi kadai ba ko kai kana da wani abubuwan bauta din da kake shi za ga mutum yana bauta Allah ga katin guru ga katin laya yana da wani shedan yana da wani abu da yake bauta yana da wata kutanniya da ka'ida kullum ba ya tafiya sai ya kewa ya ci su bakwai a gidan sannan zai tafi sannan duk wani abu sai ya ji ya ce a duba wasu muna da nasara yau a tambayi wani tauraro ne a kanmu in za a tafi an yi shiri za a tafi sai ya zo ya ba da an zo an ba an ba shi abin da nisharar sannan zai zo an ba shi tabbaci cewa ai yawa abin da su ci a ranka yi daɗi yau ba sai dai a haƙuri da ya ce to ai yau tauraron ka yana nuna cewa akwai matsala eh sai an ba su fita wallahi malam sai an ba su fita galibin da kake gani wasu abubuwa sun cifke ko wani ana ce masa nasiha ya ji ko shugabanni an ce masu wa'azi ku masu wa'azi daban su akwai wanda suke ba su mafita ne su can suke gani kai da su ko sun yadda ko ba su yadda ba za ka ci mulki domin tauraron nan kaga a nan gidan da ganshi na ƙara to na ƙara ganin sai ya dawo nan na ƙara to na ƙara ganin sai ya dawo nan in dai kaga wannan tauraron a nan gidan to koyi ranka ya daɗe kaci mulki kawai ka ƙare maganganun ne na banza ko sai mu kaga yana hura ni ni na san na ci zaɓe na ni na san na ci zaɓe na ni na san na ni ne akan nasara ni ne akan nasara a'a duk ba zai gaya maka bane wallahi wancan abin ne eh shine wancan abin ne kuma wancan abin za a ce masa ƙa'ida sai an mai yanka ta ƙeya kuma an zo ba za a musa Allah ba wancan abin za a ambata kuma a ce idan aka zo a tare jinin sai abu kwararru a dinga sake sa ana abu da shoransu ko a ibu jinin a ji a ko a ko ran ka yi daɗe za a tare jinin za ka yi tsirara tik a kwanta ka yi birgima a jinin wani shi kyancin fa yanzu ma magana fa wani ke cewa bokan shi yake gaya min wannan kalmar sai yana ganin ya ɗauko hanyar shirya ya ce malam yanzu ma baka cewa babban irin mutanen nan ka ce wa 'ya'yan karagu kai ɗan ƙauyen mai magani ai ba karagu na zaki ake yin kawo ko kura na ce to a ina kuke samun kuran ya ce ai ba zan da gaya ba amma akwai wasu gurare da muke zuwa mu ma yanzu da su muke sai mu je mu ba su kamar dubu ɗari biyar sai a yau za kanya allura da kura sai ka sa a ta na awannin da kake ganin kaji ka kai wa ranka ya yi dawo mai farka ba ana zuwa ranka ya daina zo zaune sai kai a hamkaɗo masa zaki a gashi na ayya kuma ke shi a a ranka wai za ka yanka a ba ba ba ba nan ba da Allah ran a kan fara aiki da tuku yanka abu sai kar da yan buda ta daga bashi ne ce ranka ya suka musu abinci ita wallahi ma na haka muke ne na duko na gaya ma wannan bokan da yake abin nan ce wallahi ki ke gaya min wannan yace ya ta ya je a bashi zakanya da kura da bauna ma a dauko ya an ka ce a yanka rago na ce kawai wani dan tsoye mai magani ba ma maganin zai ai ka ce za a yanka kura ko zaki ka tuko aka yace sai ka sa ka a bakin zaki ma bai ma komai ba za a kalli wannan awas din ne ba abin da zai yi daga yace ai ka mutu to kaji ba kaji ba abin da ake to yanzu kaji cikin ci ba da ake ko wannan abin da kake gani cikin tukki? kawai sai yace kai kuna ta magana kaza shi kuma wancan ranka da ina kaza ba wani abu ne wancan sharrin ne shi ta babu masharranci a duniya sama da kuka. billahi lazi ba abin da zai tafi dai ana harka bokanci surkici Kajiko? Kajiko? ko ko ko ko kaga kaji ku kaji ku kaji ku kaji ku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

Thank you.